إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يعدل الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له <clears throat> وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد ما لمي da yan wada albai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan yammaci na juma'a goma ga watan juma'a ula hijira 1442 wanda ya yi daidai da 25 ga watan disamba miladiya 2020 muna a cibiyar annur ne da ke bisa titin zaga a unguwar gawon nama da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun sahihi imam bukari rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabu bad'il khalq kuma muna cikin bab sifatin nar wa annaha makhluqa sauran hadisi biyu mukammala wannan babin za mu tashi hadisi dubu uku da ɗari biyu da sittin da shida kamar yadda za mu ji a bakin alarma أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع عطاء يخبر عن صفوان ابن يعلى عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك حدثنا قتيبة بن سعيد كان ابن جميل ابن طريق البغلاني البصري قال حدثنا سفيان بن ابن عيينة الهلالي المكي عن عمرو بن دينار المكي سمع عطاء بن عطاء بن أبي رباح يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه ما يتم صفوان شين يعلى ابن أمية ويعلى ابن منيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر يا ابن أمية رضي الله عنه يا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ينا كرنتا وأبس منبر وينا كرتو بس منبري ينا كوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك مالك نادى بسم ملائكوك كما شيني خازن الناس ما هذا الشاهد لو أنها جيسي كنه kasancewa malik khazilun nas saboda haka mutanen wuta suna kiransa suna cewa ya kai maliku ka faɗa ma ubangijinka ya halaka mu mu huta ganin suka yi shi nan ɗan halaka su huta za su halaka su huta shi wani azaba da ake mutu. kuma malik ana tarsayi ana cewa malik ko kuma ce malik a tumfaye حدثنا علي حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال قيل لأسامة لو أتيت فلانا فكلمته قال إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه ولا أقول لرجل أن كان علي أميرا إنه خير الناس بعد شيء بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وما سمعته يقول قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار درحاه درهاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه رواه غندر عن شعبة عن الأعمش تحدثنا علي بن ابن المديني قال حدثنا سفيان بن ابن عيينة عن الأعمش بن سليمان ابن مهران الكوفي البصري عن أبي وائل بن شقيق ابن سلمة الكوفي قال قيل لأسامة أنت ما أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن هبه لو أتيت فلانا فكلمته inda ka je kawa wani magana suna nufin usman ibn affan radiyallahu anhu a cikin fitinar da ake ciki da kuma hayaniya da rashin kwanciya hankali da ka je kawa khalifa magana ya san matakin da za a ɗauka wurin kwantar da wannan fitinar da ake ciki shine mafi alkhairi da kama baki a shiru qala sai usama yake innakum latarawna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum kuna ganin cewa wai ba zai mai magana ba sai na sanar da ku in ce su wane da wane eh za ga uwa ce gaba magana lalle duk ya kamata a ɗauki mataki a akan abin da ɗakin ji sai kamata a jiru ba kuna ganin cewa sai na zo na tara ku na muku wanga su ruto sannan in je in mai magana inni ukallimuhu fi sirri دون أن أفتح بابا لا أكون أول من zuwa أكرتني كذو عيني مجانا باتنا بارارا dafa min bari ko nan ta yi mai ko in ba rara wurin wa'azi bayan na hau duro na yi ba tukun ta yi mai ko kuma sai na tallaka shi a majalisar karatu tukun ta yi mai a'a ina mai magana a asirce ba tare da na buɗe wata ƙofa ba wanda ɗan zai samu damar shigowa don ya lalata lamari ba la akunu awwala man fataha yanzu kan zani ne farkon wanda zan buɗe wannan ƙofar ta fitina da za a samu a cikin sakar shugaba ka a je a mai magana sai an tallata shi su kuma su soke amina na su ce to lalle ya kamata a je a ganci a mai magana ba haka nan nake yi ina mai magana ne a asirce ba tare da ku san cewa na je na mai magana in ya karɓi nasihar da nayi kar za a cewa ya ɗauki wasu matakai za ku ce to yanzu kan mun ga shugaba ya ɗauki wasu matakai yana yiwuwa abin da a kawo ƙarshe alhali ba ku san wane ne ke ba shi wannan shawarar ba ku san yaya aka yi ba to nan yadda ake son nasiha kenan ga shugaba ga wanda ke iya kisa gari, ba tare da ya ce ku zo mu tare mu kai mu yi mai nasiha la sai kada kwance jiki ba wanda ya sani ka je ka same su kai mai magana in ta waya za ka kire shi in ta whatsapp za ka mai magana in ta mina na in ta mina na in ta text message kai mai nasiha wani bai ko sani ba to haka na aka wace gaba nasiha kuma idan kai mai haka nan cikin uku Allah zai karɓa in bai karba ma dai ba wanda ya san abin da ya gudana sannan kuma ba zai ga cewa kai mai tsaurin kai kai mai kishigi kai mai na tun da kage gawa min bari ka tallata su ko ka ce ka ho oh, to kai ne ka zo ka ce kai mini nasiha bisa bari aka ce aka nasiha ko kuwan ka gani bai daidai ba kai da ka hau bari abin da ka kai daidai ne daga nan ne za ka ce ne kai da za ka nasiha kayan dawo ana ma nasiha saboda haka shugabanni suna da bukatar nasihohi amma a asirce kuma nasihohi a asirce ba shugabanni kaɗai ba kowa ta na aikata laifi to ba sai ka tallata shi su ka ce a mai nasiha ba sai ka fanke jiki kai mai nasiha sai a ga cewa ya gyara abubuwan da yake aikata a mai laifi ba tare da an san cewa kai ne kai mai nasiha ba wala aqulu li rajulin yace kuma ban kuma ce ma wani an kana alayya amira don yana shugabana innahu khairun nas in ce a duk gaba daya ta kowa alheri ba da shay'in sami'tu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam bayan wata magana da na ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kanu suka ce wa ma sami ta hu ya kulu ni ka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa qala usama yace sami ta hu ya kulu na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yuja'u bil rajul yawm al qiyamah fa yulqa fi an za a zo da wani mutum ranar alkiyama za a zo bil rajul da wani mutum yawm al qiyamah ranar alkiyama fa yi kafin an sai a jefa shi a wuta mahallin shahid na hadisin kenan fatan da liku a fata buhu finna sai hanjinsa su kama zazzaka a cikin wutar fayaduhu sai ya take waya cikin wuta kama ya duru himaru rahahu kamar yadda jaki ke ke waya da kurkinsa zai iya zuwa ko'ina don ɗaure shi. ima haka min cikin wutan yake ko'ina bai iya zuwa amma kuma sai tsaye wuri guda bai nan bai can bai can bai can wa yastamiu alai ahlun nar alai duk mutanen wuta gaba ɗaya duk a tattarurin saboda abin al'ajami da aka gani kusan sai ka ce kowa ya manta da azabar da yake fa yaquluna sai su ce ai fulan ya kai wane mata abuka ni Allah labari kawai ni an lamarinka alaisa kunta ta'muruna bil ma'ruf ashe ba kai ne kake umarnin mu da alkhairi a kan duniya ba kana cewa ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ku bar kaza ku bar kaza ku bar kaza wa tanhana anil munkar kuma kana hadin mu ga miyagu ayyuka in kana wurin wa'azi ma sha Allah sai ka ce dai kai ne Allah da ke bada umarni sai ka ce kai ne Allah da ke hani kowa ya ji wa'azin ka sai bi to masha Allah an kai kul wanda duk bai aiki da wannan wa'azin ba to ba zai aiki da wani wa'azi ba kuma saboda daɗin magana da jawo hujjoji da natsar da zuciya to yaya aka yi yau ka faɗo wannan wurin ba mu labari qala sai ce kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atiku ai na kasance a duniya ina umarnin ku da alkhairi amma ni ba aikata alkhairi wa anhaakum 'anil munkar wa atiku ina kuma hanin ku ga miyagu ayyuka alhalin ku ina aikatawa kun ji abin da ya kawo ni. rawahu gundar gundar shine wa muhammad Jafar ibn Muhammad ibn Ja'far ko shine Gundar an Shu'ba an al-A'mash shi ko nan wanda Bukhari ya gabatar Riwaya Sufyan an al-A'mash eh, riwayar eh, wa Sufyan an al-A'mash to sai Bukhari bai kawo eh, wannan riwayar ba Gundar ga bundar imam bukari ke riwaya muhammad ibn bashar bundar shi ko bundar ya riwaya ga bundar an shu'ba an al'amun sai zama isnadin nazir kenan gare shi idan ya bi ta hanya amun bundar amma da ya bi ta hanya ali ibn madini sai samun ga sufyan an al'amun sai zama isnadin ali to Allah mana sauki Allah mana sauki da umarni da ba mu aikatawa da kuma hannun da muke aikatawa sai babu sifat iblis wa junudihi har yanzu dai cikin dai al'amuran wutan ai Allah mana sauki da wuta ta duniya ba dai ta lahira babu sifat iblis wa junudihi Mujahid, مجاهد ويقذفون يرمون جحورا مطرودين واصف دائم وقال ابن عباس رضي الله عنهما مدحورا مطرودا يقال مريدا متمردا بتكه قطعه وكبس بتكه قطعه نعم. وكبس استخف بخيلك الفرسان والرجل الرجالة واحدها راجل مثل صاحب وصحب وتاجر وتجر لأهتلكن لأستأسلن قرين شيطان باب صفات إبليس وجنوده وانا باب kuma na magana دا صفة إبليس دار النصر shugaban shedannu gaba ɗaya na iblis ibn hajar ya ce iblis suna ne a ajamiyu wanda ba a mai eh, sufuri sai ke sifatu iblisa babu sifatu iblisa da ce sifatu iblisi ba ina ce iblisi to da mai eh, sufuri ne sifatu iblisa جو اسم ممنوع من الصرف ينصب ويجر بالفتح كو جو زي ذاك في صفة إبليس وانا يوم كما لمي أبن سكتيا كيكينا سناني آجمي با سناني لا, رسيبا سبو داكا رشن آه، تصريح ليس يمنع من الصرف للعالمية والعجمة ينا دي سيبو فيو بدا دي نفرقو suna ne wanda bai bukatar tarihi ma'arifa wanda bai bukatar a sa mai alif da lam ya zama ma'arifa sannan na biyu kuma suna ne na bobanci ba na larabci ba dalilan ga guda biyu yasa aka mai eh, aka hana shigar tanwin a cikinsa to wasu eh, malamai kuma suna ganin cewa daga ablasa aka samu wannan suna na iblis kamar yanke kauna lokacin da aka kore shi a cikin aljanna yanke kauna aka yanke masa kauna daga ramar Allah to sai aka yi kiransa da iblis wasu kuma suka ce a'a kajin wannan lokacin ma iblis ake ce saboda haka ba wannan lokacin ne ya sa aka kire shi iblis ba sannan daga cikin sunansa ana ce mai alharis ana ce mai alhakam sannan kinayarsa abu murra abu murra kina ya ce ɗan ke ya iblis wanda zai karanta abinda mukama ya cimma abinda wannan kina iblis a cikin eh, wannan mukamin bayanin da ake to wannan iblis shi ne shi ko aka ɗauko sifarsa ya sifarsa Allah subhanahu wata'ala ya ambata a cikin alkur'ani sai aka hada da junuduhu innahu yarakum huwa wa qabiluhu ko to qabiluhu din junuduhu da shi da rundunarsa da shi da jama'arsa abukan aikinsa to qala mujahid kina ibnu jabr yace yuqzaquna Allah ce la yasma'una ila al malai al a'la wa yuqzaquna min kulli janib duhuran wa lahum azabun waqib la yasma'una ila al malai a'la wato ba su da ikon sauraren maganganun mala'iku da ake faɗa musu na su su aiwatar da ayyuka a lokacin da suke so satin saurare idan ubangiji zai yi magana zai ba da sako zun mala'iku gaba ɗai sama girgiza ta kai zun mala'iku su tuni hatta idza fuzi'a an kulobihin kadu ma za kala rubutu kadun haka ko to jibril shine farko da zai fara farko wa ta ce sai allah ya mai wahayi shi ko sai zai faɗa masa wurin mala'iku ya ce to ga sakon da ubangiji ya ba mu to lokacin da jibril zai faɗa mala'ikun nan shi ko aljanu za su kokarin su sa su saurari wannan to sai allah maɗaukin sarki ya hana da menene ya hana su la yasma'una ila al-malal a'la wa kuna sun kulle janib lokacin da bama bama ake jihohi yula wani bangare daga cikin bangarorin jihohi gabas yamma kudu arewa ko ina matsara na ne duk ɗan zai jirta to yanzu ana jifa mai bam a ƙone yamana wa yi kuna daga cikin sifa iblis da rundunarsa kenan suna fadawa cikin wannan walakanci yi yurmuna ana jifan min Janet da duhuran saboda me yake jifan su domin a kore su ay makruhina suna waɗanda ake korewa wannan taron da ake yi ba a gayyace su ba kuma ba a su halarci wurin saboda haka duk wanda ba son ya halarci wurin an sa halartar sa wurin na kawo barazana to da ya taso ma wurin za a kore to sai Allah ce walahum azabun wasi suna da azaba wasibun madawwamiya wasu malamai su ce shadidun eh, eh, al'alam ashadid adda'i wato azaba mai raɗaɗi mai zogi sannan kuma dawwaman ma'azaba wa qala ibn abbas madhuran maqrudan madhuran maqrudan fatum fi jahannama mazmuma maluman ko maluman madhura kana wanda ake zargi madhuran kuma kana wanda ake tunkuɗewa kana wanda ake korewa yuqalu maridan mutamarridan ce in yad'una min dunihi illa inakan wa in yad'una illa shaytanan maridan la'anahu Allah yake wa qala la takhizanna min ibadika nasiban mafruba yake wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum wala yubtikunna azan al'am wala amurannahum falyughayyiruna khalqa Allah Allah ce in yad'una ba wanda suke bautawa illa shaytanul marida fa ce sai shaytan mai tsaurin kai tangararre shi suke bautawa maridan mutamarri da shi ne mai tsaurin kai sai Allah ce bakkakahu wala yubakki kunna azanin an'am ko kuma zan umarce su su yanke kunnuwan abin nan bisa ce don alama daga nan ne aka samu sawa'ib ko ma ja'alallahu min bahiratin wala wasilatin wala sa'ibatin eh, wala sa'ibatin wala wasilatin ko wala am to duk waɗannan bisashe ne da suke musu alama kawai sai su sake su wane ne ke umurta su da yi musu waɗannan alamomin shine shedan to wala amara nahum kenan fala bacci kunna azanan an'am su yanke kunnuwar bisashen su shine ke battakahu qatta'ahu sai wanda bin man man istata minhum da sautuka ko wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa tarikhum fil amwali wal aulad wa idhum Allah ke wastafjiz ka sassauci hankulan manista ta milku duk wanda ka iya daga cikin ka samu iko a kansa daga cikinsu bi sautika da muryarka ka kira duk wanda za ka kira ya zo ya bi ga hanya ta kware ya zo ya bi ka sa musu rutuwa cikin addinin su ka ya matsar da lamarinsu su da sautuka da muryarka wa ajlib alaihim bi khaylika sannan kuma ka shelarka ka sa mahaya dawakinka ki shiga duk cikin jama'a ku shelarka wa rajulika da kuma matafa ƙasa waɗanda ba mahaya ba ko kuna rijal wa masu tahiyar ƙasa su ma su je bisu shaidar ta cewa a zo ga hanyar da za a yi wa idhum wa sharak fil amwal wal aulad ka je kai musharaka da su a cikin wurin kasuwancin su ka sanya su ta cin riba su sama maguɗi su ta duk abin da za su yi na tauye ma'auni da makamantansu kai wal aulad har wurin 'ya'yansu ma ka je kai ta tarayya da su wanda duk zai je wa matarsa bai ce bismillahi ba to tare da shedan na za su je wa matarsa shedan ba ya tarayya da shi wurin matarsa ba kyau wa idhum sannan kai masa du'a alƙawarin da za ka yi masa. to ma idhum shaytana illa ghurwa Allah ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan duk abin da za ka yi bayi na kan masu bin ka baka da iko a kansu da hailika da ya ce a nan shi ne ce alfursan mahaya dawaki wa rajilika shi ne ce wa rajilu arrajala wato matafa ƙasa ke da masu tafiya bisa tsawa hotu wahidu ha rajil mutum ɗaya ne mufuranci a ce mai rajil mislu sahibin wa sahib wa tajirin wa tajirin sajin ɗaya kenan sahab kuma da yawa kenan sannan tajirin ɗaya wa tajirin bin jam'i kenan sai ce la aka ni kanna zuriyatahu illa qalila ko sai qala ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawm al-qiyamah la ahsanu an zuriyatahu illa qalila shedan ke nawa ya ce ya kawo ubangiji ara'aitaka ka ba ni labari hazan da zai karramta alayya wannan Adamu da ka fifita a kaina ta daraja shi a kaina ta wulakanta ni saboda shi Na ina fartan ila mun Ya ce wallahi an ka jinkirta rayuwa ta har zuwa ranar tashi alkiyama to la na kan na zuru ya tawo zan shaƙe zuri'arsa zan halaka zuri'arsa duk hanyoyin da zan bi na sani illa qalilan fa sai in kaɗan zan bar ma la na kan na imam bukari ce la asta na, wato zan halaka su tun daga tushe shi na al-ihsan idan za a sare itace in aka ɗebe har sayun gaba ɗaya an istifar cikin amma ba a sare daga sayyun ba sama aka sare to qat'u nan an yanke nan ko da yake to tun daga tushe gaba ɗaya ni zan ɗauki duk in halaka yace ma Allah ɗan kaɗan zan barma kuma kowane lokaci waɗanda an na ƙware su ɗan ya ce yace da ko qala qa'ilun minhum inni kana bi qarin wani mai magana daga cikin mutanen aljanna zai ce to ai ina da wani aboki wanda ya so da kai daga halak ya jaye ni daga wannan hanya ta sunna ya kada ni hanya ta bid'a ga jaye ni da musulunci zai kada cikin kafirci to shi ne shaitan wato wani aboki wanda koyaushe kuna tare kuma ya kasance ba na kware bane da duk abokin da yake shidan ko shi ingiza mutum yake hanyar da ba ta kwarai hanya wanda ba ta kware ba Allah ya mana sauki حدثنا إبراهيم حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم فقال الليل كتب إلي هشام هشام أنه سمعه ووعاه عن أبيه عن عائشة قالت رضي الله تعالى عنها سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال أشعرت أن الله أبتاني فيما فيه شفائي أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما للآخر ما وجع الرجل قال مطبوب قال ومن طبه قال لبيد بن الأصر أعصم قال في ماذا قال في مشت ومشاقة وجبت, وجبت طلعة الذكر قال فأين هو قال في بئر دروان فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال لعائشة حين رجع نخلها كأنه رؤوس الشياطين فقلت استخرجت فقال لا أما أنا فقد شفاني, شفاني الله وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا ثم دفنت البئر حدثنا إبراهيم بن موسى حين الفراء قال أخبرنا عيسى حين ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن هشام ابن عروة عن أبيه حين عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت سهر النبي صلى الله عليه وسلم أيوة النبي صلى الله عليه وسلم سهري أن سهرتي an kai koli kenan ko Dau. wa kana lai sai bukhari yazo da imam bukhari yazo da ta'liq lai bin ibn sa'ad al-fahmi sai kataba ilayya hikam cewa hikam ya rubuta mini ɗaya daga cikin hanyoyin tahammul al-hadith kenan al-kitaba ko kataba ilayya saboda haka lokacin da ɗalibi zai karantar da wannan hadisi sai ce kataba ilayya fulan kamar yadda lait ya ce anan annahu sami'ahu cewa ya ji mahaifinsa wa wa'ahu kuma ya kiyaye ko annahu sami'ahu ya ji wannan hadisin wa wa'ahu kuma ya kiyaye wannan hadisin an Aisha daga Aisha matan manzo sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha an abi an abihi to sai nan da ya rubuta mana an hadisi ya ji wannan hadisin wa wa'ahu kuma ya kiyaye shi an abihi ga mahaifinsa furwatun na zubai an aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha qalat tuhira nabi sallallahu alaihi wasallam an sihirta annabi sallallahu alaihi wasallam hatta kana yukhayyalu ilayhi har yana kwatanta mai yana nuna mai annahu yaf'alu shay'a wa ma yaf'alu cewa ya aikata abu kaza alhali bai aikata ga al'amuransa na duniya wannan abin ya shafe shi sai ga kamar ya ci abinci alhali bai ci abinci ba sai ga kamar wani ya kama ziyara alhali wani bai kama ziyara ba to ga lamarin duniya abin ya shafe shi bai shafi lamarin da'awa da kuma addini ba hatta kana za ta yau min har sai da kai wata ran da'a wa da'a ya addu'a ya addu'a sun makala sa'an ne ce a sha'arki eh, ya aisha ko ke san wani abu annan ba aftani fi ma fihi shifa'i Allah ya yi min fatawa wato ya faɗa mini abubuwan inda waraka ta take inda zan samu lafiya biya mini bayani atani rajulani wasu mutum biyu sun zo mini da a kuma ma inda ra'asi ɗayan ya zauna a wurin kaina a lokacin ina kwance wal'akar ɗayan kuma inda rijlai a wurin kawakuna faƙaɗa a duk ma da akhar sai ɗayan ya ce ma ɗaya wato wanda ke wurin kafa sai ce ma wanda ke wurin kai ma waje urajul menene rashin lafiyan wannan mutumin faƙala ce maƙabubun wanda aka wa magani ne a tsibbi shi ne magani ko to wanda aka magance matsalar shi ne an riga an magance matsalar ya maƙabubun an ba shi magani har ya sha samu lafiya wanda aka ba magani ne to larabawa suka yi haka na ɗin don fata fatan cewa a sha magani a samu lafiya kama wanda kunama ta halba ana ce mai nabi wanda kunama ta halba na ta ce na dagat ko akarab kunama ta halbe sannan kuma ana ce mai salim lafiyayye don so kai ya samu lafiya jirgin sama da fatan da ake yi to sai nan shi ma aka ce ma sai ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam maqbubun wato wanda aka magance matsalar shi ne wato wanda aka ba magani kawai ce wa maɓaɓɓa ku wa ba shi wannan magani wato an sai haske shi ne to wa ya sai haske shi kawai sai ce labid ibn al-asam labid ibn al-asam al-yahud shi ya wannan aikin yahudawan madina ne suka iso shi gida annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin yaron gida ya mai aiki ya mai hidima amma abinda suke bukata gashin kai annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma mashaki mashakin da annabi ke sha surarsa da kuma silelin gashin kai annabi sallallahu alaihi wasallam abinda suke so ke duk wanda aiki da shi yaron zai yi a gida annabi sallallahu alaihi wasallam in biyan shi za a yi ana biyan shi fiye da wannan ko amma gaba ɗaya sun kyauta da wannan hidimar da zai wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu musu matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma gashin kansa kuma cikin iko Allah sai ya samu su tunda ana tare yau da gobe sau sai je kai musu to wannan sihirin eh, shi ne suka samu suka wa annabi sallallahu alaihi wasallam kana sai ke fi maza to a cikin me ya mai wannan sihirin kuma ya ce fi muslim ana cewa muslim ko musulmin ko muslim ke nan. wanda ake tsifan gatin kai wa mushafatin wata riwaya kuma wa mushafatin a sa ba'un ko kuma ƙafin idan ka yi amfani da ba'un aka ce muslim wato zatin kai ke nan, abin da ake tsefewa matsefi da abin da ake tsefowa ga gashin kai eh, ke nan. ko kuma ce wa mushaqatin wa mushaqatin da yan zare-zare da ake tsefowa cikin kai to su ake ce mu mushaqa waɗannan aka samu guda biyu aka ja kai amfani da shi aka sihirce annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya tabbe shi ina ne to aka ji aka sa wannan sihirin da an kai bayan an samu ne aka ji aka samu abin nan eh, gundan Shi ne zai magana na wajufi wajufi dal ake zakari da kuma gundan dabino imamun nawayi rahimahullah sai yawancin nuskokin da ke ga hannunsu na bukari jubba aka rubuta ba jubsu ba wa jubbi sal'atin wasu 'yan kaɗan ne nussojin aka samu an rubuta jubsu ya ce amma dukkan su kuma su ɗaya da ce jub sal'atin da ce jubsu sal'atin abinda ake nufi al-ghisha'u alladhi kunu ala sal wato abin da ne eh, fasfa. da ake samu wanda ke lulluɓe da sabon eh, hudowar da dabino wannan kwasfar da ke lulluɓe shi kadin kwasfar da ɗebe ɗan dabinon ya gulfo to sai ake ce ma ɗal'atin ko kuma jubbi ɗal'atin imam al-qurtubi ba mai tafsiri ba abul abbas al-qurtubi mai sharhi muslim al mukhin yace ana cewa fa wa riwati fa a ce juf to wannan wi'a'u sad'a kenan shine wannan fasfar da abin da kuren da bilon ke ciki idan aka ce ba'un kuma a ce jubba jubba cikin wannan fasfar kuma kenan saboda aka shi ya bambanta su in aka ce jub wannan fasfar da ke lullube da abin da eh, kuren dabino sannan idan aka ce jubba kuma cewa abin da ke cikin wannan kwasfa da shi ne suka yi amfani suka yi wannan abin da sihiri sannan ce hanyar wai ƙada aizan da dakilin rakiya min ya ila alaha jub ya ce hanyar yanzu kuma ana ce tunniya tun daga can ƙasa har sama an san tunniya ko sokoto mutu mutu mulmi irin ya da tije su taimaka mana ga wani ya daga hannu kin tambaya ta ke ko faɗi kake rijiya ta yi ƙoƙari ya wani ta rijiyar da an da ko matsayi ciki ta yi ƙoƙari har yanzu na ƙarin bayani tsohuwar rijiya da kyau tsohuwar jiya da aka daina amfani da ita ita ke ce mutumniya hmm? kyau wanda ya ce wanda aka ko matsayi tun da akwai ko matsayi an bar amfani da ita ke nan ko ana kusa hmm. su sun yi ƙoƙari da wannan kace rijiya kai ne kai faɗi gaba ɗaya da shi ne nake in ka ce haka nan ba a ba. Hmm, an kare kan mahanya eh. to ana ce ma abin da rakiya rakiya da larabci rakiya ba bi'ir ba bi'ir da ba rakiya da ba da ce rakiya an san cewa rijiya ce wanda aka bar umarni da ita to tun daga can ƙasa har sama ana ce mai abin da rakiya to ciki ne suka je suka sa wannan fikiri sai da suka bi duhun dare ومن شر غاسق إذا وقب yasa Allah subhanahu wataala ya saukar da waɗannan surorin guda biyu cikin riwayoyin ɗaya daga cikin riwayoyin hadisai kamar da mufassirin suka yi bayani dalilin saukan birabin sabaq da birabin nan ko wannan sihirin da aka wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin rijiya aka je aka sa wa qala fa aina huwa to ina aka ji aka sa sihiri ya ce fi bi'ir zarwan cikin rijiyar zarwan don ma bi'ir zarwan a muslim ya zo cewa fi bi zr1 fi bi zr1 ya kuma zo cewa wa fi zarwan ba arwan ba kuma zarwan shi ne ibn hajar yake so zarwan kuma wata rijiya ce da ke cikin tungan bani zurai wannan rijiya ke ce ma zarwan to saboda haka in ana ce ma rijiya zarwan a ce fi bi'iri zarwan ya zo yi mu ibafata sha'ila na su jike ko an ibafa wannan bi'ir da kuma bi'ir din kuma da kan ibafata sha'ila na su to duk salon salarin larabci na ɗaukar wannan to sunan rijiyar shi ne ce to abinda asali shi ne farko sunan rijiyar bi'iri zr1 zr1 to saboda nauyin faɗi yau da gobe sai aka kaɗe wannan zidin sai aka ce zarwan ke bi'iri 1 sai sunan ya koma haka nan saboda canje-canjen da aka samu to wannan rijiyar da suka je suka sa wannan sihirin da suka yi fa kharaja ilaiha annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fita ya je wurin wannan rijiyar a wannan riwaya yadda ta taho kenan a wata riwaya kuma sahabbai ya aika shi don kansa bai tafi ba sun maraja sannan ya dawo faƙaɗa da aisha hina raja sai ce ma aisha a lokacin da ya dawo nakhluha ka annaha ru'usu yake dambin nan da ke kewaye da wannan rijiyar ta ce kanun shaidannu ne saboda canza wanda waɗannan dabinan suka yi a sanadiyar gashin wannan sihirin da ke cikin rijiyar wanda ruwan rijiyar don shi rijiyar ke shayar da shi to saman da aka sai da binan suka koma hakan, har ya shafi makwatan abin na rijiyar wasu na siffanta a ruwan rijiyar kamar lalle dan ruwan kaɗan da ke cikin rijiyar duk gaba ɗaya rike ya koma a lalle saboda dafin gubara da wannan sigirin fakultu aisha ta ce sai na ce mai istakharatahu shin ka dai da shi dai ba wa ka annahu yusu da ka da shi ibsai faƙala ta yi ce la a'a mace sai ba amma ana faƙar ta fanin lafi ne Allah bani ni lafiya saboda ka ba bukata a cikin wa kakitu an tusira zalika ala nas kuma ina gudu in na kiswa na kawo wannan abin ya tono kuma wani sharri saboda haka sai na bari wanda da mutanen samu ta hanyar bokanci sun ma dukkan na kirkiɗin sannan sai aka turbuɗe abin da zai rijiyar baki ɗaya aka rufe wannan rijiyar aka bar amfani da rijiyar baki ɗaya to haka wannan riwayar ta zo illai riwaya cikin sun zo ne daban-daban daban-daban sai da aka je aka hitar da aka hitar aka zo a kwance a zama yake ciki ta ga ƙoƙar har goma sha ɗaya wannan kulle goma sha ɗaya ne aka yi aka yi kuma a kwanci kullukan kuma abin ya fuskara to sai da aka saukar da gradul falak da gradul nas duk sanda karanta aya daya sai a kwanci kulli daya duk sanda karanta aya daya a kwanci kulli daya gradul falak na da aya shida gradul eh, na da aya biyar gradul nas na da aya shida goma sha ɗaya kenan ko don sai da aka kwanke gaba ɗai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi kamar wanda aka kwanke a cikin da bai biya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan sihiri ya kammai to ina ga kai wanda ba shi ba Allah ya mana sauki da sihiri kuma sihiri gaskiya ne to sai Allah ya mana sauki a babin da muke kenan cikin kaba'ir littafin kaba'ir da muke karatu a cikin langandu cikin kabira ta uku sihir da imamu zahabi ya kawo kabira guda saba'in ko to ra'an litinin muke karatun bayan sallar la'asar can masallacin sa'ad bin abi waqas da ke arkin lamdambi cikin wannan kabira ta uku muke a sihir to حدثنا إسماعيل حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث أقد يضرب كل أقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت أقدة فإن توضأ انحلت أقدة فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان حدثنا إسماعيل بن أبي أويس المدني قال حدثني أبي أخي بن أبو بكر ابن أبي أويس فيما المدني عن سليمان بن هلال an Suleiman ibn Bilal an Yahya ibn Sa'id shi al-Ansari an Sa'id ibn Musayyab an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man zanna sallallahu alaihi wasallam yake ya'qidu shaytanu ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama shedan yana kulle har nawa salaka ukan kulle guda uku ya kulle kamin ya ja sai tofa sai tofi cikin sannan ya ja ya haka na kulle uku yake yi da ke yankar ɗayan ku a wani lokaci a lokacin da mutu ya kwanta bacci ya bari bu ala kulle uku datin makanaha alaika lailun tsawiyin abin da ke tofa cikin kullin kenan da ya zarga sami ya ja ya tsuke sai ce alaika lailun tsawiyin ko ko sai ja ya tsuke ranar ce iska ta zai ce farko ji ta bacci ga wane ne ke samun daman yin wannan wanda dai addu'a ba zai kwanta ka je ɗaya ka faɗa bisa eh, shimfiɗa din kamar doya to nan ne zai samu dama yi maka wannan in ba haka ba idan za ka zo kwanta ka je ka arwani sannan ka kakkaɓe gida. sannan ka kwanta ƙagin dama sai kwantawa ta biyo da addu'a ina sai ɗaya ga dama yi lokaci sai ce farko ne bacci fa nisa ka ba sai idan ya falka fa zakara Allah in ya ambaci Allah in hallat uqda sai kulle guda ya kwanci ya falka cikin lokaci fa in idan ya alwala kuma in hallat uqda sai kulle guda kuma ya salla idan ya salla in sai saura ɗayan kuma ya kwanci da kwancewansa ne duk gaba ɗaya kullin da yin sun kwanci sai a ƙarshe ce in hallat uqaduhu ko maimakon ce in hallat da, don da kwancewan gudan ne duk saura gaba ɗaya su ma suka kwanci fa asba nasiban sai waye gari yana da kuzari tayyibun naf yana mai farin rai ba zai jin wata damuwa wa illa in kwa bai falka cikin lokaci ba fa sai da rana ta hudu to sai bayan duk an gama sallah ko ina ko da ta ya fiya asba khabisan naf, zai wayi gari mai cikin bacin rai ka sallama ko mai jin doya daga cewa gaba ɗaya ranar gaba wani mummunan labari aka zo mai da shi alhali al'amarin ɗan ne wani na cikin falalar yin alwala da kuma azkar a lokacin da mutum zai kwanta da lokacin da ya tashi da bacci Allah ya sa mu dace da alkhairi da mu karanta daidai Allah ba mu da ke ciki Allah ba mu ikon kauce matala lafiyar shedan da rundunarsa Allah kuma ya ba mu ikon duk umarnin Allah da kaucewa abin da Allah ya hana mu wa subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk